وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ‘yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraren mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na fasahar zamani kuna sauraren mu ne kai tsaye daga ƙofar gidan Alhaji Muhammad Tata mai kaji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mai adireshi da number 7 zobe road muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya daga dandalin da aka fi sanin shi da nadi salafiya wato dandalin salafiya ko kuma ofishin albani yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da talatin ga watan August shekara ta dubu biyu da takwas. Taken wa'azin namu shine matasa abokan aikin da'awa. <clears throat> ‘Yan uwa musulmi da ke sauraronmu, wannan take ne wanda yake tsurkukin lokaci irin wannan, wato awa biyu da rabi zuwa awa uku, ba su ishe mu mu tattake wuri. a irin yadda muka tsaro nasihohi a ƙarƙashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fassarori daga malaman farko a salafu salih mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to kuncin lokaci irin wannan ba zai isar mana ba sai dai ga bayani kamar haka idan muka ainihin yi wannan wa'azi a yau muka karkare shi a yau alhamdulillah idan kuma har ba mu kai ga karkare shi ba sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli nar in Allah ya kai mu gobe za a ainihin ci gaba da wannan wa'azi a wannan wuri a irin wannan lokacin sai dai in an yi ruwan sama to in an yi ruwan sama to shikenan kuma sai ranar da lokaci ta samu mai yiwuwa ya zama goron sallah bayan azumi kenan mai yiwuwa kuma sai bayan hajji Allah dai shi kadai ya ainihin fi mu sani amma matukar ba a karkare wa'azin a yau ba to in Allah ya so za a ci gaba gobe a ƙarasa shi idan kuma gobe an yi ruwa shikenan muna fatan Allah ya sa albarka abin da zai saukar mana jama'ar musulmi su matasa kamar yadda na faɗi kayan aiki ne na masu da'awa kuma abokan aiki ne na masu da'awa idan na ce masu da'awa ina muku ishara zuwa ga wata lacca da na yi wadda sai da aka yi kasusuwa wajen guda bakwai a cikin ainihin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria a ɓangaren sashin koyon harkokin mulki da gudanarwa wato a Congo campus. Laccar da ne idan ba manta ba na sa mata da'awa aikin Allah. A cikin wannan lacca na bayyana me ake nufi da da'awa, Su ne ne masu da'awa, yaya ake da'awa, sannan na zo ne magana dangane da salon da'awa a wannan zamani. a inda na dubi kasusuwa guda uku na ƙarshe ne magana dangane da da'awa ta kafofin yaɗa bayanai na zamani a yau wannan taken laccar na sa mata cewa intanet baiwar Allah dan uwa mai saurare idan har baka saurari wannan lacca ba to lallai akwai abubuwa da dama waɗanda kake buƙatar ka je ka saurara a cikin laccar mai yiwa Allah ya amfanar da kai kamar yadda Allah ya amfanar da mu da abubuwa da yawa waɗanda muka faɗi a wurin laccan to abin da nake nufi da matasa a nan su ne mutanen da ba tsofaffi ba waɗanda suke da ɗanyen jini a jika mazansu da matansu waɗannan nau'i na mutane to Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa masu da'awa da dama ta hanyar su Allah maɗaukakin sarki ya sa da yawan daga cikinsu sun yi shahada hasali ma a musulunci shuhada'u na farko waɗanda jininsu ya fara ɗiga saboda kare wannan addini su ne matasa a musulunci mutanen farko da suka fara hijira domin gudu da addininsu su ne matasa Allah maɗaukakin sarki haka ya tsara abin ba don koyo ba shi wannan addini jama'a baya kafuwa sai an yi gwagwarmaya wanda da yake tunani za a zauna a kan tebur a sulhunta da arna a tafi lafiya a bauta wa Allah salin alin aje a shiga aljanna lafiya kalau to yayi kuskure ya canza tunani dukkan ahlus sunnan da ke tunanin za a zauna lafiya da yan bid'a daga cikin yan ɗariku da yan shi'a lallai ya tafka mummunar katobara dukkan wani mai da'awa da ke tunani za a zauna lafiya da 'yan bokoko da 'yan siyasa azzalimai a bauta wa Allah salin alin haka suna cikin zalunci da kama karya lallai ya canza tunanin shi lallai addinin nan sai an kara da arna lallai sai an kara da 'yan bidi'a. azzalimai 'yan siyasa da azzalimai sarakunan gargajiya da 'yan boko wulaƙantattu waɗanda suke taushe ainihin haƙoƙin jama'a saboda sun rena hankalinsu waɗannan duk sai an gwabza da su to gwabzawa da irin wannan rindina ta kafirai da 'yan bid'a da azzalamai da miyagu to tsofaffi ba za su iya ba lallai tsofaffi shawara ake bukata a wurinsu lallai goyon baya ake bukata lallai addu'a ake bukata amma ana bukatan zaratan matasa irin su mus'ab ibnu umair ana buƙatar zaratan matasa irin su Ja'far ibn Abi Talib waɗanda za su yadda su sadaukar da jinin su ba dan koyo ba sai dan kare addinin musulunci dan haka ya kai ahli sunna da kake tunanin wai za a haɗa kai tare da 'yan bid'a a Najeriya wai a bauta wa Allah a bisa alqur'ani da hadisi to ka tafka kuskuren da ba a taɓa yin shi ba tun da Allah ya halicci duniya ya kai musulmi da ke tunanin wai waɗannan baƙaƙen arna da ke cewa Allah ɗayan alloli uku ne ko kuma Allah uku ne kake tunanin wai za a zauna a kan tebur a sulhunta a tafi salin alin to babu shakka kana mugun tunanin da yake ɗan adam bai taɓa yin shi ba mai lafiyayyen hankali lallai ne addinin musulunci ya zo ne don ya rugurguza kowane irin addini in ba nashi ba addinin musulunci ya zo ne don ya lalata duk wani tunani hasali musulunci ya zo da alqur'ani zuwan alqur'ani jama'a ya toshe kafar wani littafi na Allah ma ya sake buɗe baki magana ko da yana nan ba a canza shi ba ma'ana a wannan zamanin namu yanzu haramun ne ka ɗauki attaura kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki injila kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki zabura kai wa'azi da ita wannan zamanin zamani ne na alqur'ani shine kadai Allah madaukakin sarki ya yadda ai wa'azi da shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ita ma wahayi ce Allah madaukakin sarki wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da azzikir kuma lallai sai mun tsare shi menene azzikir malaman usulul fiqh suka ce abinda ake nufi da azzikir alqur'ani da hadisi ba dan kuma ba saboda Allah ya ce wa ilaika ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da azikir me ake nufi da azikir a sunna litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani bayanin me ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu na alkur'ani naka sunna ma saukar da ita akayi. yi wahayinta akayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama innama hanyar da Allah ya biye wahayin alkur'ani daban ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya biye wahayin sunna annabawiyya da hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya biye wahayi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqudusiyya waɗannan kana buƙatar ka je ka samu gogaggu kuma ƙwararrun malamai waɗanda suka ƙware a cikin ilimin usulul fiqh wato jurisprudence ka je su karantar da kai ka iya ka naƙalta sannan su baka manya-manyan littafai da ka je ka bi dare ka karanta ka iya ka fahimta sannan za ka iya kaiwa ga fahimtar ire-iren waɗancan abubuwa da muke ishara zuwa gare su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan maganar tawa tana ishara zuwa ga tarka-tarkar da ake neman a kawo wa musulmin Najeriya wadda wannan wata guguwa ce wadda Yahudawan duniya suka ɗauko ta don su rugurguza addinin musulunci cewa ana son a haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci don haka sai ka ga malami mai zabjejen mu, sai ka ga ainihin fasto mai ɗamara da janjami suna rungumar juna ana bin makarantu irin su universities da fces da polytechnics da sauran tertiary institutions ana nuna wa mutane video coverage na ainihin ire-iren waɗannan abubuwan wannan yaudara ce sannan da'awa da 'yan shi'a suka ɗauko ta wadda guguwa ce da suka tado da ita a duniya akan cewa wai suna son wai za su haɗa kai da ainihin ahli sunna waɗannan dukkan su kafirci ne kuma ɓata ce wanda dukke neman haɗin ya bar kafirci wanda dukke neman haɗin kai ya bar bid'a ya bar shirka ba ya zo ya bi mu ba ba mu isa a bi mu ba amma ya zo ya bi alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allah cewa ya ku rinka bibiyar abin da aka saukar muku daga ubangijinku kar ku kama wasu mutane kuna bin su saboda soyayyar da kuke musu don haka ka'ida jama'a ita ce me a bi alqur'ani da sunna hadisi sahihi Al'imamu malik ya ruwaito da al-imamu hakim a cikin kitabul mustadrak manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya al-hawd annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne fau fau fau ba za su rabu ba suna nan tare da juna haka za su zo su same ni a bakin tafki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ne alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ya jama'a duk wani abu da za ka bi in ba Alƙur'ani da sunna ba sai abin da bi saba ma Alƙur'ani da sunna ba in ba haka ba babu shakka wannan abin sunan shi maguzanci Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa shekara ta bakwai da annabi ya tafi yakin khaibara khaibara kasar yahudawa ce na Umar ya iya karatu da rubutu ma'ana ya yi yaƙi da jahilci tun a jahiliya don haka sai ya tsinci fallon takarda rubuce da attaura da harshen larabci sai ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulallahi ga littafin attaura kwafi na larabci gashi har ma ina karantawa karatun ya yi ɗaya da irin namu sayyidina Umar ya zage yana karantawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-siddiqul akbar abubakarin Allah ya ƙara mai yarda yana tsaye sai abubakar ya lura fuskar manzon Allah sallallahu alaihi ta canza idanuwan shi sun kaɗa sun yi jazir sai sai na Abubakar ya bugi hannun umar da ke rike da wannan fallon takarda ta attaura ya ce mishi sakilat ka sawaqil ya ce kai canka kaya asara ya ce kana karanta wani littafi a gaban shi kana ga fuskar shi tana canzawa idanuwan shi sun yi jazir amma ka bi kufa kana karatu sannan na Umar ya tsaye da karatun attaura jama'a attaura ce fa wadda Allah ya saukar wa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli manya manyan manzanni guda biyar ɗaya daga cikin su shine annabi Musa attaura ce fa ba wani littafi bane wanda aka rubuta shi aka yi ƙarya littafin Allah ne wanda Allah ya saukar amma dan kasancewa zuwan alkur'ani ya buga wa komai bom komai ya tashi aiki sai ga manzon Allah hankalin shi yana tashi to da na Umar ya tsaye da karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zage yana cewa alam atikum biha bai bayza anaqiya jama'a kuna da hankali kuwa ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba sai ce wallahi lauka na Musa hayyan wasu ahu illa an yattabi'ani ko Musa ne yake da rai a yau a duniya bai halatta ya bi a taura ba sai dai ya bi ni sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka jama'a duk wani wanda kake bi gaba daya ka bata sai manzon Allah kake bi sallallahu alaihi ita ko biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kamar wutan nefa ba ce wadda aka turo ta daga kayan gidan sai an rinka rage mata karfi ana sa transformer suna rage mata karfi ba haka bane babu wasu tsakanin musulmi da ainihin Allah a wajen ibada sai dai a wajen isar da saƙo ma'anar wannan shine wajen saƙo muna buƙatar manzo ya kawo mana mai Allah ya ce to in ya kawo ya isar da saƙon shi ya ayyuhar rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbika in lam tafa'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas isar da saƙo ma alar rasuli illa al balagh isar da saƙo shine aikin manzo idan ya yi jama'a sun karɓa ko ba su karɓa ba shi ya fita to idan sun karɓa sai su je su ci gaba da bautawa Allah a wannan lokacin kuma babu kowa a tsakaninsu da Allah sadda ka kabbarta sallah kake bin liman ba fa liman kake kabbarta ba ba liman kake wa sallah ba liman kawai yana jagoranci ne wajen ba da umarnin ayi kaza ayi kaza amma wa ake wa Allah Dan akwai ga a cikin a musulunci jama'a ko sarkin musulmi ne ya zo masallaci sai ya yi ruku'u sai ya yi sujuda babu high table da za a ce suwana bai a special suwana na musamman ne a church kuwa yanzu akwai mutanen dan aka aje kujera suka zauna an yi sujuda su ba sa yi saboda su manya ne sun fi karfin Allah babu wannan a cikin musulunci idan kuka gane wannan jama'a annabi Musa duk da darajar shi da zai dawo duniyan nan sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waye ni da bazan bi manzon Allah ba waye kai ku su waye ke wace ce manzon Allah shi kadai ake bi kai tsaye ba tare da an samar da wata wasiƙa ba ba za ka ce ai ba zai yiwu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an bi ta hannun wane wannan tariƙa kenan mu muna maganar musulunci ne ba zai yiwu a ce ai ba zai yiwu a bauta wa Allah ba sai an bi ta hannun wane wannan shirka kenan mu kuma muna maganar tauhidi ne don haka a cikin la ilaha illallah ba ka jin sunan kowa sai wa sai Muhammad Rasulullah to shi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shi kadai ake bautawa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i a wajen bi shi kadai ake bi to ka'idar kenan idan ka fahimci wannan ka'ida ka zauna lafiya dan haka ko a kiran sallah ba za ka taba jin an ci ashhadu an la ilaha illallah a hada da sunan wani ba sai nawa sai na rasulullahi mawaƙin shi yace wa dhamma al ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al muazzin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawakin manzon Allah ne yake manzon Allah waka yake cewa in banda sunan annabi Muhammad ba wanda ake hadawa a kiran sallah yace al'adan in yace ashhadu an la ilaha illallah a salloli biyar to na biyu zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yace yo ai hasali ma sunan annabi muhammad din an yi rutin an tsago shi ne daga jikin sunan Allah sai ce fadul arshi mahmudu shi Allah sunan shi Mahmud abin yabo wa hadha Muhammadun shi kuma wannan bawan sunan shi Muhammad shayabo kaga akwai alaka tsakanin abin yabo da shayabo saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a shi kadai ake bi duk waɗannan shehunnai duk wanda ya koya maka karatu sai kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri Allah ya ji kanshi Allah ya bashi aljanna amma babu sauran kuma ka ce kai wane kake bi a'a manzon Allah ake bi kai tsaye ina fata an gane ku karanta littafin alwasita ko alwasatiyya bainal khaliqi wal khalq bainal haqqi wal khaliq babu ainihin wato wata shamaki tsakanin bawa da Allah in ya bautawa Allah sanda kake kabbara din nan ka ce Allahu akbar baka tunanin kuma wani ya isa Allah ne kawai akbar jama'a kun ji wannan saboda haka matasa wannan wa'azi nawa na yau zan ɗibo wasu ayoyi ne na alkur'ani domin ba zaman tafsiri muka zauna yi ba balle a ce za a yi ta karanto waɗannan ayoyi ana bi ana fassara su ɗaya bayan ɗaya da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda nake so zaburar in faɗakar da ku a kai ku san cewa akwai aiki a kanku kuma mu masu da'awa muna buƙatar mu gan ku a dama da hagunmu muna buƙatar mu gan ku a bayanmu muna buƙatar mu gan ku a gaba muna buƙatar duk inda muka shiga muka fita ya zama kuna nan mazanku da matanku domin annabawa da suka zo da addini Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wazirai da mataimaka ne daga cikin matasa mazansu da matansu ba tare da na tsawaita wannan shimfiɗa tawa ba zan ainihin bi ka'idar da na shimfiɗa a kai akan duk idda za mu kai mu komo to mu tsaya akan abin da Allah ya saukar wa bayan Allah mai musu wa'azi da shi domin Allah cewa ya kul inna ma unzirukum bil wahayi faɗa musu ka ce ni dai wa'azina da nake muku da wahayi nake yi don haka jama'a ba a wa'azi da komai sai da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wa'azi da ra'ayi ba a wa'azi da a gani na ko a ganin wani idan muka bude Alkur'ani jama'a akwai sura sukutun da guda wadda ta kawo manya-manyan labarai guda uku wannan sura ita ce suratul kahfi daga cikin labaran da wannan sura take ɗauke da su akwai ainihin labaran wasu matasa waɗanda waɗannan matasa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi suka ce bayan wucewar zamanin annabi isa sai addini ya lalace malamai suka zama corrupted suka gurɓace suka zama 'yan bid'a wasu suka zama 'yan tsubbu wasu koma suka zama malaman gwamnati addini sai ya rikice har aka kai sarki daƙa ya nusa yana da'awar cewa wai shi Allah ne shi ya cancanta a bautawa ana nan a wannan hali sai aka samu wasu matasa sai Allah maɗaukakin sarki kimsa musu shirya domin babu annabawa a zamanin malamai ma sun lalace ba wani ne ya musu wa'azi ba haka siddan Allah ya kimsa musu shiriya daga gare shi sai suka yi tawaye suka ce faufau ba za ta sa'u ba ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma za su bauta sarki da ƙayanusa ba nan da nan 'yan rahoto wato sss da makamantan suka ɗauki labarai suka kai wa ainihin gwamnati cewa to gafa wasu matasa sun yi tawaye sun ce sam ba za su bauta maka baran kai daɗe Allah kaɗai za su bautawa hankalin sarki ya tashi sai yasa aka kamo su aka zo da su fada da aka zo da su fada sai ainihin ya ce to na ji abin da kuka ce shin wannan magana gaskiya ce cewa ba za ku bauta min ba suka ce gaskiya ce ya ce to na ba ku zuwa gobe ku je ku yi nazari idan har kuka ga cewa lallai ra'ayinku kun canza shi to ku zo ku bayyana tubanku a yafe muku idan kuma har ba ku canza ra'ayi ba to ku tabbatar za a kashe ku to malamai suka ce shi wannan sarki filosofa ne wato mutum ne wanda yake da kaifin wayau ya yi tunani ya kuma san cewa faɗa da waɗannan matasa zai ja jama'ar gari su ainihin karkatu zuwa gare su su kuma watse mishi sakamakon wannan sai ya musu kofar rago ya musu kamun talala don me mutumin da aka ce je ka zuwa gobe in ka canza ra'ayi ka zo ka tuba a yafe ma in baka canza ba ka dawo a kashe ka za ka dawo a kashe ka gaba ba ka yi ka ga sadda kai gaba kai ka gudu shi kuma ya huta hikimar da yake nan da gari ya waye waɗannan yara ba su dawo ba me ya faru ashe gudun hijira suka yi da suka yi gudun hijira sai suka ainihin tafi suka je Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dai labarin su wanda mu zo mu ɗan yi ishara kaɗan a cikin wannan ainihin wato sura wadda ga tana buɗe ainihin gaba gare mu to wannan labari ne wanda babu wani littafin tarihi wanda ya ruwaito shi babu wani archaeologist babu wani historian babu wani mai ilimin tarihi da ya san shi babu wani mai ilimin kwakule kwakule da ya taɓa kwakulowa babu sai malaman Yahudawa suka je suka kimsa wa ƙuraishawa cewa mutumin nan naku da yake cewa Allah yake mai wahayi ku je ku tambaye shi ku ce in da gaske Allah ne yake mishi wahayi ya ba ku labarin wasu matasa da suka kangare wa sarkinsu suka ce ba za su bauta mishi ba sannan ya ba ku labarin wani allo wanda aka rubuta sunayen waɗannan matasa haka suka ba da wannan abin da bature a yau yake kira pieces of data wato gutsattsarin bayanai waɗanda ba sa gamsarwa kawai a zo a ce to in dai kai annabi ne ya mana labarin wasu matasa da suka ce ba za su bauta sarkin garinsu ba sannan ka ba mu labarin allan da aka rubuta sunansa a jiki yanzu wannan bayani ya kai ya gamsar da kai bai kai ya gamsar ba amma in Allah ne yake maka wahayi Allah ya san abin shine Allah ya saukar da wannan sura su kutun da guda a cikin ta ya ɗauko wannan labari baki ɗaya ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a idda Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi am hasibta anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba tsammanin ka waɗannan ashabul kahfi waɗannan samari mutanen kogo da suka je suka tare a kogo da kuma allan da sunayensu ke rubuce a jiki na daga cikin abubuwan mu waɗanda suka fi komai ban mamaki wato wannan labarin har ya kai ban mamakin da za a yi kure wato wannan labarin ba komi bane ma a wurin Allah amma su Yahudawa suna ganin wannan labarin ku je ku kura Muhammadu da shi dai da gaske ne ya kawo muku asalin shi sai Allah ya fara wa annabi cewa to ai wannan labarin bai kai ma a yi kura ba Yau labarin waɗannan mutanen da labarin Allah amma abin mamaki ne har da za a ce wai za a kure ka wannan ita ce muqaddima da Allah madaukakin sarki ya fara wa annabi da ita akan kissar waɗannan matasa sai Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada yaya abin ya faru lokacin da suka ainihin ya tawaye ga sarki sarki ya musu waccan kofar rago da suka kama hanya sai suka ce to bari su gurin hijira su bar garin da suka tafi suna cikin tafiya sai suka ga wani makiwaci Da dabbobi yana kiwo ga kare dabbobi ba nashi bane kare nashi ne ya kora dabbobi ya ce Allah ka mai da su zuwa ga su wannan irin mu'ujizar ta faru ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai yanzu ya ga musulmi za su yi hijira ya tambaye su sun yi mishi bayani game da addini ya karɓi addinin to amma musulmi ba zai zalunci ba ba zai ce bari ya kwashi dukiyarsu ya tafi da ita ba shi kuma ba zai koma gari ya ce ga dukiyar ku na daina muku kiwo su tambaye shi me yasa ya ce na bar addinin ku abu ya zama jangon ba sai dubi tumakin nan dabbobin nan sai kaɗa sai ce Allah ga su nan amana aka bani Allah ka mai da su amana ga masu su sai tun kuɗa su kare kwana shi ne sai ta tasa abin shi sai suka tafi sai suka yi hijira da suka tafi sai suka fahimci cewa sun sha dare suna tafiya ga gajiya ga galabaita ga yunwa ga kishirwa sannan ga gari zai waye in ko gari ya waye to in aka biyo su za a riske su sai suka samu wani dutse sai suka duba sai suka ga kogo cikin sai suka je suka shiga da suka je suka shiga suka samu wuri suka kwanciyar su don sun gaji sun kwana tafiya ga yunwa ga kishirwa ga gajiya ga galabaita kuma ba su san inda za su je ba su dai suna gudu ne da addinin su sai zo cikin kogon daga farfajiyar kogon sai kwanta sai ya shimfiɗa hannayen shi shikenan sai Allah ya ɗora musu bacci sai da suka yi shekara ɗari uku da wani abu waɗannan matasa ne Allah yake cewa iz awal sitiyatu ilal kahasi ka ba su labari sadda waɗannan matasa suka tattara kansu suka je suka shiga cikin wani kogo da suka shiga kalmar farko da suka sai suka fara da addu'a me suka ce faqalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahma Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana Allah kai mana rahama wa hayyi lana min amrina rashada Allah wannan al'amari namu ka sa akwai shirya a cikin shi kun ji bayan Allah na gari bawan Allah baya bugun kirji baya togo addu'a suke Allah ka ji kanmu in akwai kuskure ka yafe mu Allah al'amarin nan namu ka ɗora mu akan abin da yake gaskiya su gaskiya suke so Allah ya ce fadarabna ala azanihim fil kahf sinina adada sai muka ɗora musu bacci a cikin wannan kogo adadin shekaru masu yawa summa ba'asnahu Allah ya ce daga baya sai muka tashe su لنعلم ayyul hizbaini أحصى لما labisu amada kun ga dai sun kwanta ne daidai san da gari yake tahowa zai waye rana tana tahowa za ta bullo da suka tashi farkawa kuma sai suka farka daidai san da yamma ta yi rana ta tafi za ta faɗi a cikin zatansu sai suka zaci cewa baccin yini guda suka yi a halin shekaru ɗari uku da wani abu suka yi jama'an banda alkur'ani babu wani littafi da ya bada labarin waɗannan jama'a akwai wata lacca da ne muku alkawari zan yi bara aka samu matsalar ruwa irin wannan na sa wa taken lacca Alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. wannan lacca muka tashi ta ba mamaki za a yi wata guda ana tattake wuri domin Allah bai taɓa saukar wa da ɗan adam wata rahama irin alqur'ani ba to Alƙur'anin nan jama'a kamar yadda Allah yake cewa awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim shin aya da suke cewa aya ta zo qur'anin nan da aka saukar ake karanta shi safe da yamma bai isa ba duk abin da kake nema alqur'ani shine littafin da ya buga kalubalen da yau shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu an kasa amsawa ina fata an gane Allah ya ce ku zo da sura ku zo da irin alqur'anin ku zo da sura ku zo da aya ku zo da kaza duk suka kasa sai ce fa in lam tafa'alu wa tafa'alu tunda kuka kasa a yau fau fau fau ba za ku taɓa yi ba don haka ku ji tsoron Allah kawai ku musulunta jama'ar musulmi baccin da suka yi da suka tashi tashi sai wasu suka ce wuni guda muka yi sai wasu kuma suka ce a'a ba mu ma wuni ba ai ku duba rana ba ta faɗi ba sai suka kasu su biyu waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza Allah ya ce to sai muka tashe su dan daga baya mu tabbatar cewa cikin su biyun wanne ne zai iya rike adadin baccin da suka yi sun yi baccin shekara ɗari uku da wani abu amma duk jayayyar tasu ma wannan yana cewa baccin wuni guda ne wannan yana cewa kai ba mu kai wuni guda ba ma kuna ga ranar ma bata faɗi ba ma fata an gane to sai Allah ya tsaye da kissa anan sai ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu ne kadai za mu iya baka labarin waɗannan bayan Allah labari na gaskiya ba labari dan jabu ba sai ya ce innahum fityatun matasa ne samari ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya akan shiryar da suke da ita wannan aya Allah ya tsaye da labarin ne cik don ya tabbatar da nagartar alkur'ani don ya tabbatar da nagartar abin da yake faɗi da haka duk wani malamin kimiyya duk wani injiniya duk wani likitan ya je binciken shi a fannin shi in binciken ya saba wa alkur'ani to akwai kuskure a cikin binciken shi ya koma laboratory ko kuma library ya ci gaba da bincike har binciken shi ya dawo ya tabbata professor morris wakayel ya tabbatar da haka ya gama dukkan binciken shi da zai yi sai ga cewa in binciken shi ya saba wa alkur'ani shi kan sai ce to akwai kuskure a cikin abin da ya aikata da ya dawo ya sake duba sai gano kuskuren sai gyara abu shi ne za aka samu wani babban malami na sunna mai suna a sheikh harun yahaya yake ta rubuce-rubuce don tabbatarwa da turawan yamma cewa su ne gazazzu amma alkur'ani da musulunci ba su gaza ba sai dai gazawar ta zo daga musulmi ne amma ba ƙur'anin ne ya gaza ba mana babanka ne mutu ya bar gona da taki da fatanya da garma eh damuna ta faɗi kake zuwa kai noma ka kuma tafi ka ci bashin masara tiya guda za a ce ubanka rago ne a'a yayi duk abin da ya kamata matsala daga gare ka ce haka ne ko ba haka ba dan haka ba musulunci ne ya gaza ba ba ƙur'ani ne ya gaza ba amma musulmi ne suka gaza gazawar kuma ta faru ne ta hanyar shaidan da kuma hanyar shaidanun mutane da aka samu waɗanda suka yi ƙoƙarin tattake musulmi don a samu irin wannan gazawar ina fata an gane a nan Allah maɗaukakin sarki da ya gama tabbatar da gaskiyar nagarta wannan labari sai ya ce matasa ne Allah da kanshi ku ji cewa ya innahum sitiyatun Allah ya ce matasa ne Allah bai ce innahum mu'minuna ba me yasa ya siffanta su da matasa dalilin da yasa nake so ka gane muhimmancin laccar ita ce matasa abokan aiki ne na da'awa don haka makiyanmu suka tasa su a gaba akan sai sun ga sun lalata su yadda yake ba za a yi aikin da'awa da su ba to yayin da na ga cewa turawan mulkin mallaka sharrin su da suka dasa a wannan ainihin yankuna namu an ainihin cire bama-baman wannan sharri amma yanzu yana ƙoƙarin ya dawo ta hanyoyi na hikima to lallai muna buƙatar mu rinka bi gari gari muna yin irin wannan wa'azi domin faɗakar da matasan domin wani bature ɗan mulkin mallaka kuma orientalist wato mai bincike na musamman game da harkokin addinin musulunci ya ce yana faɗa wa ‘yan uwan shi ya ce musulunci tun daga ƙasar eritrea wato ƙasar habasha kenan har zuwa najeriya ba mutuwaye ba su ma ya yi haka baturan ya ce tun daga eritrea tun daga habasha har zuwa najeriya ya ce musulunci ba mutuwaye ba su ma ya yi ya ce kuma wasu matasa suna nan suna bin shi suna yayyafa mushi ruwa sai ke gaya wa 'yan kunshi turawa ice ahir in kuka kyala matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan ruwa ya farfado ba za ku sake sumar da shi ba wannan maganar ita ta sa aka tashi tsayin daka akan sai an yi faɗa da matasa a wannan nahiya mu da ake kira tun daga Eritrea da Habasha da Somalia da Algeria har zuwa Najeriya. Da haka in lokaci ya bayu a yau za ku ji sirrin wannan fada sirrin kuwa ba wani abu bane shine yayin da aka lalata matasa waɗannan suka zama 'yan ƙwallo waɗannan suka zama 'yan drama waɗannan suka zama 'yan allurar rigakafi waɗannan suka zama 'yan kwaya waɗannan suka zama 'yan gudu da mashin gaba ɗaya wane ne zai musulunci babu waye zai karanta physics babu waye zai zama injiniya babu ina medical doctor babu waye zai zama mutakhassisi a cikin hadda qur'ani babu ina yan lugal arabiya babu shikenan dan haka matasa akwai aiki dan haka wannan wa'azin allura ce wadda ta fi allurar soja ko ta doki ga matasa kuma wannan wa'azi abinda nake fata a yaɗa shi garuruka lungu-lungu matasa su je domin da matasa ake rusa al'umma tsoho ba a iya canza mishi tunani matashi ake canza wa tunani ka duba da kyau duk tunanin da tsoho ya ɗarsa su a kai mafi sauƙi ka kashe shi da ka canza mai don ba zai canzu ba ko ya so ya canza ba zai canzu ba samu tsoho ka ce kana son ka koya mai larabci bayan bai iya ba amma samu matashi shekarar shi sha bakwai sha takwas ka ce kana son ka koya mai larabci kafin shekara uku zai zama kamar bakurai shi yadda ake iya canza bakin shi haka ake iya canza tunanin shi to haka ake iya canza suturar shi yanzu ka je ka tara dattawa duk abin da za ka yi musu ka ce su rinka sa gajeren wando irin tirikwata din nan da tishat da hura hana sallah suna yawo da ita ta yan shekara saba'in da tamanin zai yiwu babu hanyar da za ka yi kai nasara akan haka na haka Allah ya ce innahum fityatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu imani suka yi wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya kun ji matasa Allah yana da kula ta musamman akan ku in kuka yi imani kuka kama sunna ko kama addini kuka zama multazimai kuka kankame wa addini sai Allah ya ƙara muku shirya ba na son ka gane da Allah ya ce wa zidnahum huda ba kuma shirya lallai shirya ta imani kadai ba dukkan mutumin da ya imani da Allah sai Allah ya kimsa mishi ƙarin imani a bisa imanin da yi sai Allah ya kimsa mishi shirya a bisa duk abin da ya sa gaba ku je cikin tashiri institutions manya-manyan makarantu ka je ka samu ustazu a faculty na electrical electronics sai ka kaga shine ustazu sai ga kuma ya fi kowa kyakkyawar jarabawa ka je ka same shi a fce sai ga ya fi kowa ka je ka same shi a ko'ina, me yasa amanu bi rabbihim wa zidnahum huda in ka yadda da Allah duk abin da ka tasa a gaba sai Allah ya haskaka maka fiye da kowa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku ilimi jama'a kun ji wannan Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim muka ƙara musu ƙarfi daga zuci iz qamu suka yi tsayin daka a gaban wa a gaban sarki Makalu suka ce rabbuna ubangijinmu rabbus samawati wal ardi shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa shi za mu bautawa lan nad'u min dunihi ilaha fau fau fau ba za mu bautawa wani abin bautawa ba wanda ba shi ba kun ji magana da matasan suka faɗi a ina suka faɗi wannan maganar malaman tafsiri sun yi saɓani wasu suka ce a gaban sarkin suka faɗi wannan maganar da suka koma gefe guda sadda sarki ya ce su je su yi tunani sai suka ce laqad qulna idan shafafa amma fa mun sharo su da kansu da suka auna capacity da girma da nauyin maganar da suka faɗi da suka fito sai suka ce kai mun sharo ta yanzu mu ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah a gaban sarki da kayanus da yake cewa shi Allah ne lallai mun sharota ta ko kuma a gaban sarkin ne suka faɗi haka don su nuna cewa suna sane da nauyin maganar amma kuma suka faɗe ta to haka suka ci gaba da bayani akan irin halin da al'ummarsu suka samu kansu na lalacewa na bautar gunki da sauran abubuwa makamantan haka jama'a kamar yadda na ce ba zaman tafsiri muka yi ba ko abin da muke so mu jina daga ainihin wannan kissa ya ishe mu anan ran da muka zauna zaman tafsiri to nan sai a tsaya sai a fede al'amarin amma dai ƙarshen waɗannan matasa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsare su da wannan bacci da suka yi na tsawon shekara ɗari uku da wani abu bayan wannan shekaru duk wannan mayagun sarakunan gargajiya da azzalumai Allah ya kawar da su ya zo da wani sarki da wata daula ta musulunci a wannan lokacin ne suka farka yunwa ta dame su sai suka ɗibi 'yan kuɗin da ke hannun sai suka ce to wane e tafi ka siyo mana abinci amma fa ka yi taka tsantsan ya tafi siyo abinci yana zuwa sai miƙa wa mai sai da abinci yana miƙa mai sai da abinci sai mai sai da abinci ya duba kuɗi sai ga ai waɗannan kuɗin da ne kamar yanzu ka zo da kwabo mai huda ko ka zo da taro ko ka zo da sile irin na da dattijo ya rinka duba ya ce kai yaro na ka samu waɗannan kuɗi tun sarki zamanin sarki da ƙaya nusa sai yaro ya ce a me yasa mun sarki da kayanu sai ce sarki da kayanu tun ya hallaka ya mutu kai yaro ko dai ka je ka faso wata taska ne ta mutanen da yace a kudi na ne fani da yan uwana to da yaga abu yana neman ya zama matsala sai ya keɓe dattijan nan sai ya bashi labari yace to ai wannan sarki yanzu musulmi ne to na aka je ga yawa sarki aka tafi kaya kaya da fadawa aka je kogo waɗancan na cikin kogo suna jiran a kawo abinci sai suka ji hayaniya in suka ce a'udhu billahi wa ana asiriyatu sai suka tashi suka fara sallah sallah sallah sallah ba sallama saboda me wannan ita kanta sallar ta hijira ce suna abin nan aka ce sai da sarkin ya leko ya ce musu kai mu yan uwanku ne musulmi sallar ta isa haka ku sallame ta sannan kuma ka ji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka sallame to wannan hali da suka samu kansu sai suka ce to gaskiya saboda Allah abin da suke gani shine jama'a su ja baya su ba su wuri Allah yana da wata manufa a kansu shine aka ja baya aka ba su wuri kowa ya koma wurin da ya tashi bacci ya koma ya kwance shi karansu ya koma ya ainihin sake kwantawa idda yake Allah ya sake dora musu wani baccin na tsawon wasu shekarun sa'annan daga baya Allah ya ɗauki ransu to sai aka samu allo wato signboard sai aka rubuta sunayensu sai aka kafa a kofar kogon to wannan labarin in ba ƙwararrun malamai na yahuda ba ba waɗanda suka sani to shine suka zo suke cewa ƙuraishawa su tambayi annabi tambaya ƙure ya ba da labarin waɗannan matasa da wannan allah waɗannan mutanen yanzu a ƙasar italy suke jama'a wannan kogon yanzu a ƙasar italiya yake kuma kamar yadda allah maɗaukakin sarki ke cewa lawuttala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba da za ka yi karfin hali ka ce bari ka je ka leƙa Allah yace sai ka juyo da gudu kuma sai ka cika da tsoro zamanin mu'awiya mu'awiya ya ce bari ya gwada ya gani da ya je ku haka suka sheko a guje a firgice suka taho hantar sinata ainihin rawa wannan wurin yana nan har yanzu a ƙasar Italy babu wani littafin tarihi da ya bada tarihin shi sai alqur'ani jama'a alqur'ani bai isa ba alqur'ani ya isa alqur'ani ya isa yau masu bincike na duniya waɗanda ba musulmi ba ma jama'a historians da archaeologists da geographers da wane ne wa astronomers astrologers da dukkansu sai sun hada da qur'ani sannan binciken su yake cika amma sai ka ga musulmi ya tashi zai binciken wani abu sai watsar da alqur'ani ya watsar da sunna sai tafi yana yana ainihin rara gefe yana kama ganye yana barin ainihin asalin tushen bishiya Allah ya taimake mu jama'a waɗannan matasa ne ko ba matasa ba matasa ne kuma daga ina muka ji daga alkur'ani ko to yanzu bari mu koma kuma mu ji labarin aikin da'awa da wani matashi ya yi shi kuma wannan aikin alkur'ani ya ba da labarin shi <clears throat> amma sunna ta fito da hakikanin abin don haka sai mun fara karantawa daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai mu karanto aya alkur'ani domin jama'a babban malami al shafi'i cewa yake yi kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-dini al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasatu ash-shayatin yace duk wani ilimi bata lokaci ne sai dai qur'ani sai dai hadisi a ce haddafana sai dai kuma koyon fiqh addini yace in ba haka ba wannan waswasin shaytan ne Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziya shi ko cewa yake al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi bal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma wauta ne ana ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma kana cewa malam wane ya ce yace wannan wauta ce ka tobara ce dan haka jama'a yayin da kuka ji daga Qur'ani za kuma mu buɗe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu ji menene yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da zamu karanta sahabi Suhaib shine ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nan kuma a cikin sahihu Muslim yace wa an Suhaib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Suhaib ibn Sinar sahabi ne na manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kana malikun fi man kana qablakum wani sarki daga cikin sarakunan da wa kana lahu sahirun yana da malamin tsafi yana da dan tsubbu kun ji jama'a duk idda sarakunan gargajiya suke in dai sarki na gargajiya ne ba na musulunci ba to yana da dan tsubbu ko matsafi wannan ko shakka babu in ko sarkin musulunci ne to baya harka da tsubbu baya harka da tsafi amma duk inda sarkin gargajiya yake to yana da matsafi yana da ɗan tsubbu wanda shi ke bashi umarni misali yau wajen shekara goma da ta wuce akwai wata lacca da neta a garin gwagwalada a can gaba da abuja wannan laccar takenta shine illolin bokaye kasar ɗin ya yawo har ya fada wata kasaitacciyar fada a ƙasar nan yar sarki wata gimbiya ita ce ta samu kasar ɗin bidiyon sai ta je ta saka a tsakiyar fada mata suka je suka kewaye suna kallo suna ji ashe sarki yana can ta sama shi ma ya kasake yana kallo yana ji da sarki ya ji wa'azi ya buga shi ya buga shi sai ya gyaran murya yana gyaran murya sai suka sa remote sai suka ce ya riga ya gama ji ashe Allah ne ya yi nufin ya taimake shi ya ji ya gani su kuma sun san duk abubuwan da na faɗa a cikin kasar ɗin ashe kama a cikin gidansu aka yi wa'azin kuma abin mamaki ko garin ban taɓa zuwa ba wanne tudu wanne gangare sarkin nan ya ce bai bacci ba a wannan daren ya karɓi kasar ya ji shi ya gani tun daga farko har ƙarshe ƙarshe sai ce wa gimbiyar ta je ta nemo malaminta da ya bata kaset din ka nemo malamin sarkin ya mishi bayani gaskiya ya ji wani kasar kuma hankalin shi ya tashi domin da wanda ya kasar din nan ya taba zuwa garin nan ko ya taba zuwa fadan nan ya ce to ya je ya yi wa'azin nan ne akan garin nan akan fadan nan akan gidan sarautar nan yace dan haka taimakon farko da yake so a yi mishi ya za a je a gayyato mishi mutumin nan yana so ya zauna da shi one on one wato shi da shi suka zo har nan suka zo suka gaya mini na ce mishi khairan na sa musu rana muka je muka je muka zauna ya ce mun ji wa'azi malam ɗari bisa ɗari kuma mun gamsu kuma wallahi waɗannan abubuwan na shirka baki ɗaya da ka faɗi ya ce akwai su a gidan nan gaba ɗaya ya ce kuma iyayenmu suka kawo su da kakanninsu amma mu yanzu ku ne malamanmu ba mu ba sauran shirka amma imanin mu bai kai mu iya cire waɗannan abubuwan ba na farko a gidan akwai wani ɗaki wanda yake ɗaki ne na aljana aljana kuma matar sarkin ce har iya condition akwai har carpet akwai har komai akwai amma babu ƙyauren ƙofa ga ƙofa an sara an yi mata ras da ado amma babu ƙyaure amma har iya condition da fanka a ciki akwai sannan ga wani ɗaki wanda gawawwaki ne na 'yan adam busassu an mai da su kansu na ƙasa ƙafafuwansu na sama na tsafi ya ce wallahi babu buƙatar wannan mu yanzu ƙur'anin nan da kuke karanta mana shi muke so ya ce amma wannan irin abin ya girma a ranmu ya ce don tashi muka yi muka shi ya ce ba za mu iya cire shi ba gaskiya imanin mu bai kai ba shi yasa muka gayyato ku malam ku ƙara mana wa'azi banda wanda muka ji a kaset kuma ku taimake mu a daren nan a kawar da abu wallahi sai wajen karfe uku na dare mu gama share waɗannan na jasoshin kuma ba abin da ya same mu na ce mishi shi ma zai iya cirewa ba abin da zai same shi ya ce wallahi ya yadda ma imanin shi bai kai ba na'am wannan sai daidai da abin da ya faru ga sahabi mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba lokacin da mutanen ta'if suka karbi addinin musulunci sai suka aika wa manzon Allah sun karbi addinin musulunci amma wannan gunki da suke bautawa gaskiya suna jin tsoron shi ba za su iya cire shi ba don haka annabi ya turo gwaraza da za su cire shi sai aka naɗo mughiratu bin shu'uba mughiratu bin shu'uba ya taho sai ya ce wa sahabin da aka haɗo su tare yace ce in naje zan yi hila zan yi wata 'yar hikima ya ce wacce iri ya ce ina zuwa na kusa da gunkin zan faɗi ina birgima ina son in gwada imaninsu ya ce in ka gana na faɗi haka karka damu da gangan ne da suka je kuwa jama'ar gari sun taru ran nan za a tumɓuke wannan gunki sun yadda a tumɓuke amma fa suna ganin wanda fa ya tumɓuke to matsala ba ta faru kun san haka aka yi da shaidanin malaman nan lokacin da za a kawar da su dattawan ahalin suna sai suka kasa musu tawaye saboda suna ganin alfarmasu amma ire iren mu zaka wuce sallah sai mu jawo ka mu ce yo baya arne sai ka musulunta saboda baka da wata kima ina fata an gane baka da wata kima ina fatan mun gane saboda haka waɗannan maguzawa sun tashi suna ganin darajar wannan gunki amma sun musulunta ba za su iya tumbuke shi ba saboda haka mughira bin shu'ba ya je ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mu mu turo wannan gunki sai da ta suka ce kai yaro wallahi ba za ka iya ba wannan din eh je ka gani je ka gani wannan din eh kana wasa ne mu ma mun musulunta amma ba mu iya taba wannan sai mughira bin shu'ba sai dariya da ya tinkari gunkin kawai sai faduwa tsal sai suka kyalkyale da dariya suka ce haba da yaro ai dama bata kaza kaza irin kar maganar tawa ko kuwa ba haka ake cewa ba eh, kyau take ba ta karko ai abin da babba ya hango yana zaune ai yaron ko ya mike sai ba zai gani ba ba su ne irin hadisan waɗannan tsofaffin ba suka tashi duk suka gama wannan magana sai mu mugirci ya tashi ya kakkaɓe alkyabban shi ya ce haba haba kabilar saƙif ya ku mutanen fa'is ya ce ba ku yi imani da manzan Allah ba ne suka ce mun yi ya ce wallahi na ya haka ne dan in jaraba ku dama da muhiratu bin shu'ba ya tashi ya je daga takobin shi sai kantsama a daidai tsakiyar kan gunkin sai dargaza shi biyu yana dargaza shi biyu kawai sai ga wata tsohuwa ta fito a ciki tsohuwa takob sai ya sa takobi kawai sai filla kanta shikenan shaidani ya ce aljana ce in kai imani da Allah zaka iya kashe aljani imani ne ake so innahum fityatun amanu bi rabbihim imani ake so wazidnahum huda abu huraira ba saurayi ba da ya imani ba aljani ya ce zai kama ba aljani ya rinka roƙon shi arziki ina kana tsoron aljani kai ma akwai corruption a zuciyarka ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji abinda hadisin nan yake cewa shine me wannan sarki yana da matsafi tattare da shi an yi wani sarki a nan ƙasar wanda matsafi ne ba iya haɗa ido a dube shi idan ko har ka sake ya ɗaga ido ya harare ka to ɗan taka ta kaɗe domin harshen shi zai sa ya lankwaso wuyanka sai durƙusar da kai a gaban shi amma a lokacin gani ake karama ce tsafi ne suke haɗawa da wahainiya wahainiya duk nisan sama da take za ta iya sako harshenta komai nisa ta ɗauko abu ta mai da harshen kuma to shi wannan sarkin da ita yake tsafi tsafi ne kawai amma saboda jahilci a ƙasar nan da rashin sanin tauhidi kan ba wannan sarkin ake ana cewa jarumi ne amma zunzurutun matsafi ne yau akwai sarkin dan ka ɓata mishi rai in ya tashi ya kakkaɓe alkyabbashi sai jikinka ya shanye tsafi ne ba karama ba ce baya zuwa sallar juma'a baya sallar jam'i baya kaza baya kaza baya kaza ina karama take karama tana faruwa ne tattare da mutanen da suke matukar biyayya Allah ihana kuma tana faruwa ne ga mutanen da suke fasikai ko zindiƙai saboda haka jama'ar musulmi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wannan hadisin shi wannan sarki na gargajiya yana da wani matsafi ma kabira yayin da ya tsufa qala lil malik sai shi matsafin ya ce wa sarkin inni qad kabirtu na manyanta fa fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihr aiko min da saurayi dan in koya mishi sihiri kun ji hatta masu munanan manufa ashe samari suke ɗiba shekarun 70s da 80s aka rinka kallon kasusuwan indiya na jugunu da maza Indiya. samari a lokacin suna waka kantire kantire ba su san me suke cewa ba haka ne ko ba haka ba haka ne yau an yi wannan abin shekara ashirin da biyar zuwa talatin a ƙasar nan ana ganin abin kamar bai da wani tasiri waɗannan samarin yau su ne suka juye suka yi tarbiyyar waɗannan 'yan matan yau da suke cewa su suna yin drama ne don su faɗakar da mutane game da al'adunsu shin akwai disensi akwai mutunci a cikin waɗannan 'yan matan babu amma waɗancan al'adun ne da suka rinka gani su ne yanzu suka rinka juya su duk wanda ya goge game da kallon indian film in yana kallon kasusuwan drama da 'ya'yan kana wannan la'anannu suke yi babu shakka yana da yaƙini kan cewa it's just a transformation of culture wato suna ɗauko al'adar indiya ne kawai suna juya ta ta zama ta hausawa babu bambanci ba ma buƙatar al'adar indiya ba ma buƙatar al'adar bature al'adar manzan Allah muke buƙata sallallahu alaihi wasallam ita ku al'adar manzan Allah da aka tambayi matar shi mecece al'adar shi sai ta ce kana khuluquhul qur'an alqur'ani ne al'adar shi to mu alqur'ani muke buƙata ba mu buƙatar bature ba mu buƙatar indiya ba mu buƙatar al'adunsu jama'ar musulmi kun ji wannan sarkin nan sai ya ainihin fa ba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu sai ya aika mishi da yaro matashi dan ya karantar da shi wato kun ji jama'a ashe hatta matsafi bai san tsafin shi ya kare dan haka yace a turowa a turo matashi me yasa bai ce a turo tsoho ba saboda yana son manufashi ta tabbata idan ya zama matsafi yana so ya koya wa saurayi tsafi dan manufashi ta tabbata me yasa mu malaman sunna ba za mu yi gwagwarmaya karantar da matasa ba Don me za a zarge mu muna wahala da matasa ba wahala muke ba yau me yasa ba a zargin uwa tana shayar da ɗanta ko za a zarge ta saboda haka malaman sunna ku gane da cewa waɗannan matasa su ne abokan aiki ku daina nesanta su wani matashi ne makaho ya taho tambaya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kwaɗayin ga wasu manyan 'yan siyasa ga wasu manya-manyan sarakunan gargajiya waɗanda in suka musulunta alherin da ke tattare da su ya fi wannan matashin makaho sai annabi ya kau da kai game da wannan matashin sai ya tinkaru waɗancan 'yan siyasa da waɗancan sarakunan gargajiya aka gama ɓata lokaci a kansu kuma suka watse ashe ba musuluncin suke so ba so suke su yi amfani da annabi su tabbatar da manufarsu da suka ji shi kuma so yake nuna musu addinin musulunci sai suka yi gaba suka yi watsi da shi annabi kuma ya juyo zai nemo wannan matashi makaho shi kuma wannan matashi makaho ya haƙura ya tafiye shi sai Allah ya saukar da abasa wata walla an ja'ahu al'ama ya murtuke fuska ya kau da kai wai dan makaho ya zo mishi sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka ka sani ko shine ya zo neman tsarki waɗannan ba tsarki suka zo nema ba malaman sunna ku daina wulakanta matasa ku sani da cewa matasa su ne abokan aiki matasan nan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya tura shi ƙasar Yaman ya kai musu addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi Abdullahi ibn Mas'udin ya tura shi ƙasar Kufa sadda aka naɗa Abubakar ne Siddiq ya zama amirul hajji da wata aya ta sauka wadda ake so a kai ta da ɗimi-ɗimi wa aka aika matashi aliyu ɗan abi talib manzo Allah ya ce imar maza ka raka abubakar ka kai wannan ayar aje a karanta ta a dandalin arafa annallaha bari'un al mushrikina wa rasula wa rasulahu lallai Allah yayi baran-baran lallai manzon Allah yayi baran-baran da mushrikai saƙon kenan wa aka aika ya je ya faɗa sayyidina ali sadda musulmi ruwa ya ƙare musu aka rasa idda za a samu ruwan alwala manzo Allah cikin taruwa ya ce cewa ya ina aliyu sai ya ce gani sai ya ce je ka samu ruwa matasa su ne kayan aiki a da'awa they are our vehicle su ne abebanmu na aiki su ne kayan aiki da su za a isar da saƙon ku ji Allah cewa ya innahum sitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yarda da Allah wa zidnahum huda a nan ku ji gashi matsafi ya ce a turo mishi matashi ya koyar da shi ya koyar da shi ne ya koyar da shi tsafi sai ya ce dan shi ya tsufa yana tsoron kada ya mutu ilimin ya kare. matasa ba za ku shiga jami'ar ahmadu bello ku je ku karanto mana pharmacy da engineering ku je ku karanto mana medicine ku je ku karanto mana islamic studies ku je ku karanto mana law ba Dan ya zama wannan matsayin da Allah ya kai musulunci a kai na ilimi ya tabbata matasa sai ku koma cikin muciya kuna luwaɗi matasa ku koma kuna kama muzuru kuna gasa kuna sayarwa matasa kuna bugawa 'yan mata ciki a cikin muciya matasa kun zama useless ba ku da amfani bayan Allah na cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mutanen da kuka fi kowa amfani waɗanda aka halitta su don su amfanar da mutane mutumin duk da bai amfanar da al'umma a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi ta kabari ta fi rayuwar shi a duniya matasa a ce sai dai ku taru ku cika ɗakin rumfar kwano kuna kallon kwallo ku raba dare sannan ku zo ku raba rana kuma kuna musun akan abin da kuka taru kuka kalla gaba ɗaya turawa sun lalata tunaninku yaushe za ku iya karanta famasi yaushe za ku iya karanta medicine yaushe za ku iya karanta islamic law yaushe za ku iya karanta commercial ko civil law yaushe za ku iya karanta electrical electronics yaushe za mu samu telecommunication engineers yaushe za mu samu malaman tafsiri da za su gaji abubakar gumi da malam ja'afar ina za a samu haka ba za a samu ba jama'a duk matasan da suka shagaltu da waɗannan da kuke ga suke ƙwallo duk al'ummar da kuka je kuka ga 'yan ƙwallon cikinsu su ne lalatattun ba su ke karatu ba waɗannan da ake kawo muku su daga America suna sa wando tricota suna sa wando shi ba na sunna ba shi ba gajere ba waɗannan wallahi ba su ne likitoci a America ba ba su ne engineers ba su ne tsinannun gari banzan garke ba su ne 'yan albarka ba ku daina koyi da su wannan gudun mashin da kuke ba burgewa kuke ba a baka muciyan nan kai gudu shekara talatin da kanka za ka tsaya ka kafe haka ne ko ba haka ba a bar maka muciyan nan a share maka titi ka shekara talatin kana gudu da kanka za ka aje mashin din haka da amfani ashe kamata ya ku yi tunanin abin da za ku samar da productivity ku samar da amfanuwa ƙasa ta ci gaba yanzu jama'a cikin kasuwan miciyan nan ma'aikata ce guda wadda da matasan miciya za su yadda su koyi sana'ar duk duniya sai an ji labarin ta tukwane ne ake yi har bature yana buƙatar wannan tukunyar don bai da wannan fasahar saboda recycling ake yi recycling kuma bature reborn ya iya shine kaza sai a koma a sake mai da shi abin wannan kwakwankwalatai ne da abubuwan dalma za a je a narka su waɗanda an yadda sun zama bola sai kuma su dawo su zama tukunya har liman ai mai tuwo ya ci haka ne ko ba haka ba to amma matasa ba su iya bafa jama'a ku dubi jama'a ƙasar America lokacin da take yakin ƙasar Vietnam kun san da yaya ne ƙasar Vietnam ta galabaici America hikima suka yi ƙasar china ce ta rinka zuwa da koken da ƙwaya tana siyarwa da sojojin america da araha wanda bai da kuɗi sai a bashi hikima ce in ana son a rusa ku sai a ta kawo ƙwaya sai ta araha matasan ku su sha idan suka sha shi kenan ba sai an ce kasu su je makaranta ba ba sai an ce kasu je kasuwa ba duk wanda ya sha ƙwaya ta narke ba zai je makaranta ba to in aka shekara talatin haka fa ya tashi aiki don haka samu rabin matasan ku suka zama haka shi kenan. saboda haka wallahi azimi matasa ku gane da cewa in muka yi asara ku to kenan mun lalace sai dai kuma Allah ya kawo mana dauki ta wata hanyar amma ina ga mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matasa aka yi addinin nan sayyidina Umar da ya kewaye Ka'aba ya dawafi ya ce to Umar dan hada bi zai hijira wanda ke son tashi ce ta kaba sai mu haɗu a bayan gari wanda ke son ƴaƴan shi su maraici to ga dai Umar ya tafi da aka ɗaga aka kalle shi aka ce mahaukacin banza ma jami'ai da eh, ta ba mu guri saboda mai matashi ne in an bi shi bayan garin jiki zai yi tsami amma abubakar da umar da yake da tani fa naɗa kansu suka suka gudu a ɓoye abubakar da manzan Allah naɗa kansu suka suka gudu a ɓoye suka rinka canza sahu suna shiga wurare suna ɓoyewa amma umar da yake matashi ne fa tsayawa ya faɗa musu baƙan magana suka harare shi ko suka ce dan mu guri mahaukaci a taba ka ka buga mutum makami kun gani saboda manzon Allah ku da aka san aya za su kawo da hadisi kun ga su a boye suka tafi ashe muna buƙatar matasa waɗannan matasa da ake ce musu yan daba waɗannan matasa da ake ce musu yan tauri waɗannan matasa da ake ce musu ecomoc waɗannan matasa da ake ce musu yan kalare wallahi masu da'awa ku je ku ɗibo su ku zo ku share musu kai koya musu alkur'ani kayan aiki ne irinsu ne su hamza irinsu ne su umar manzan Allah ya gyara su suka waye gari gashi nan suka zama mutanen kirki suka yi musulunci jama'a bincike muka yi a bara akan area boys na Lagos sai muka samu kashi tamanin wajen da shida na area boys na Lagos din musulmi ne to me ya kai Lagos ta lalace area boys ne suka lalata ta amma kuma musulmi ne yanzu azumi yana tsayawa area boy in ya tare ka zai maka abu sai ce Allah ya so ka ina azumi amma wallahi in muka sha ruwa na hadu da kai ka kaɗe sai kana mamaki ashe musulmi ne area boys din nan gwamna buba marwa da ya ɗibe su ya aiki da su an yi nasara ko ba yi nasara ba an yi nasara matasa nawa ne muke da su yanzu a ƙarƙashin gada suna nan suna shan kwaya a nan anguwar sai da aka samu kangararren matashi shekara ashirin da ta wuce a nan anguwar fa sai sha ɗayan dare ta yi sai ɗibi matasa su je su buga gidanka akwai tsaleliyar budurwa sai su ce ka fito da ita in baka fito da ita nan sai dai ka kwana a lahira ka ba su ita su je su gama abin da za su gama bayan wata ɗaya wata biyu sun mata ciki sai sake zuwa irin wannan lokacin su kwankwasa maka kofa su ce amanar da suka karba gashi sun dawo maka da ita a ina aka yi wannan a cikaji cikaji a nan aka haifi yaran a nan yake wannan kangarar ina malamai masu da'awa me yasa wannan yaron ba a saka shi cikin waɗanda za a zaunar da su a yi musu nasiha ba ku je ku ga yara ne a tudun wada ga sunan sun gallabi mutane ana ce musu yan zara ku je ku same su a tsakiyar Kano ga sunan ana ce musu yan daba ga sunan a Gombe su ne yan kalare a maiduguri su ne ake ce musu ekomom waɗannan fa su ne irin hamza su ne irin umar yan tauri ne yan daba ne masu kashe mutane za Allah ya musu wa'azin qur'ani da hadisi suka zama mutanen kirki abu mahazura jama'a ganin manzan Allah ya nema manzon Allah shegantaka ɗan area boy ne da ya ga manzan Allah sai ya sa hannu a kunne yana kiran sallah wai yana shegantaka manzo Allah da ya ji daɗin murya shi duk da shegantaka yake sai manzo Allah ya ji daɗin murya shi sai manzo Allah ya mai da abin raha yace cikin kuwane ne naje na dan kwaikwayon mutun nan kaza kaza sai suka ce ai wannan ne sai manzo Allah ya shafa gashin goshin shi yace Allahumma hadihi waj'alhu hadiyan mahdiya ya ce Allah ka shiryar da shi ka sa shi shiryayye abin ya yace sai ji zuciyar shi tana kaunar manzon Allah sai ji musulunci sai ya musulunta yawa ya gari ya zama ɗaya daga cikin lada na manzon Allah Abu Mahazura karanta littafin sunan Abi Dawud da Nasa'i shi ya ruwaito kiran sallah irin wanda in aka yi sai a yi shiru din nan sahabin manzon Allah ne ka da dan area boy ne amma gashi da awa ta shiryar da shi ya za a bar su jama'a waɗannan 'yan mata yanzu da suke cike da polytechnic da fce da university da sauransu suke lalacewa wannan yunkuri ne ƙungiyoyi na musulunci da malamai da shugunai da hujjubai suka yi akan su je su yi musu nasiha za ka ga duk lalacewar yarinyar kirista fce ko polytechnic ko university za ga tana zuwa service na christianity duk ta. amma 'yan mata nawa ne suka lalace a cikin universities mu saboda lalacewa sai suka koma suna sa kayan kafirai sai suka canza sunansu automatic canzawa don masu ɓoye identitin su su ɓata kada a gane su aisha sunanta aka ce ya sunan sai ta ce comfort ba za ka taɓa tunanin musulma ba ce amma ta yi haka ne dan mai don kar ma ku zo ku je ba ku yi mata wa'azi waɗannan matasan jama'a gobe fa cikinsu za a fitar da shugaban ƙasa ina son ku gane haka gobe a cikinsu za a fitar da ministan ilimi a cikinsu za a fitar da 'yan majalisar dokoki na jiha da na tarayya da sanatoci idan ba ku yi wa'azi in ba ku zauna da su kun gyara su ba ma'ana nan gaba kenan muna da rikitattun mutanen da suka fi waɗannan na yanzu rikicewa don ko da wannan Allah kaɗai ya bamu ya mana azaba to balle a ce kuma ku dubi waɗannan yaran yanzu a ce cikinsu za a cire sanata Allah ya kyauta gashi ya ce wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun idan yaron ya tashi zai tafi wurin wancan matsafi da zai koya mai tsafi sai ya samu wani bawan Allah yana ibada da ilaihi sai shi yaron ya zauna a wurin mai ibada wa a kalamahu sai ya ji wa'azin da wannan malami yake fa'a ajabahu wata ran garin jin wa'azin sai wa'azin ya bashi sha'awa wa kana idza atas sahira marra bir rahib da ilaihi duk sanda ya zo zai tafi wurin wannan ɗan sihiri ya koyo tsafi sai ya tsaya ya ji wa'azin malamin shikenan fa'iza a tasa'ira barabahu da ya isa wurin ɗan tsafin sai ɗan tsafi ya dake shi ce ya yi latti kun ji makarantar tsafi ita ma ana dukan let koma tsafi ake koya mai amma yi latti sai an da kai fashaka zalika ilar rahib sai shi wannan matashi ya gaya wa malamin faƙala sai malamin ya ce idza khashita sahira in kana tsoron wannan dan duba kada ya doke ka faƙul ka ce habasani ahali a gida ne aka tare ni ban fito da wuri bane wa idza khashita ahlak idan kuma ka ji tsoron karka koma gida a makare su buge ka faƙul ka ce habasani sahiru malamin tsafi ne yau tsafi yayi tsafi abin bai warware da wuri ba dan haka yau na makara ban dawo gida ba fa ma huwa ala zalika yaro yana nan akan wannan hali da malami ya koya mai iz ata ala dabbatin azima qad habasatin nas wata ya zo zai wuce sai haɗu da wata dabba babba ta tara mutane ta hana su wucewa fa qala sai yaro ya ce al yawma a'lamu alhamdulillah a yau kam zan gane as-sahiru afdalu am ar-rahib afdal shin dan tsafin nan shi yafi ko kuwa malami fa akhadha hajaran sai yaro ya dauki dutse dan karami فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس yace ya Allah ina roƙonka idan har malamin nan shi ne kake so ba wannan matsafi ba Allah ina roƙonka in dai har malamin kake so ba shi matsafin ba to zan jefi dabbar nan da ɗan ƙaramin dutsen nan ka kashe ta dan ka tabbatar mini da gaskiyar malami farama ha sai ya jefe ta fakatalaha sai dabba ta mutu wa madan nasu mutane suka wuce fa'atar rahiba fa akhbarahu sai yaro ya je gaya wa wannan ainihin malami yace algafata malam ai yau na ga abin mamaki ga abin da ya faru duk ya juya labari ya ba malami qala rahibu sai malamin yace ce ai bunayya ya kai ɗana antal yau ma afdalu minni ai daga yau ma kafi ni daraja a wurin Allah Allahu akbar jama'a ku duba ikon Allah malamin ya yarda ɗalibin shi ya fi shi ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yadda wanda ya fi ka ya fi ka ba kuma za ka taɓa zama lafiya ba sai ka yarda wanda Allah ya yi wa lallai Allah ne ya mishi ba shi yi wa kanshi ba domin ku dubi abin da malami yake cewa ai yau to kai ka ma fi ni daraja domin ni ban taɓa samun irin wannan karama ba kai ku gashi har ka samu amma kwana nawa ya fara ɗaukan karatun ko sauka bai ba fa ma'ana ko waken shi da gumba ba a ci ba ko menene wake da abin nan da ake ce ba a yanka mishi rago ba bai sauka ba amma har ya samu falalar da ta fi malamin shi qad min amrika ma tara al'amarin ka har ya kai yadda nake gani din nan ma'ara ma'ana har ka kai ka yi addu'a nan take Allah ya karba wa innaka satubtala sai ya ce to amma za a jarabce ka zaka shiga bala'i fa inubtalaita fa inubtilita idan har aka fara maka bala'i aka fara saka ka a musiba fala dulla alayya dan Allah ka ka nuna ni kaga alamar da ke nuna maka matasa su ana bukatar sa a fagen da'awa shi kan matashi bai tsoron a nuna shi cewa shi ya karantar da wani kaza amma kaga tsoho so yake don Allah ka a taba shi in ta rikice to don Allah ka rufa min asiri wa kana al ghulamu yubri'u al-akmaha wal abrasa dama wannan zamanin annabi isa ne ma'ana bayan annabi isa ya wuce ne kamar yadda muka faɗi a baya har yaron ya zan ya samu karama irin mu'jizar da annabi isa yake da ita shine annabi isa yana warkar da kutare da makafi da masu dindimi shi ma yaron sai ya zama da yayi addu'a sai kuturu ya watsake da yayi addu'a sai mai cuta albara sai warke da yayi addu'a sai makahu sai watsake wa yudawin nasa min sa'iril adwa yana baiwa mutane magunguna iri iri fasami a jalisun lil malik sai wani bafadan sarki ya ji labari ai yaron nan da aka tura ya koyo tsafi ai tsafi har ya kasaita yanzu ma habba da magani yake kana qad amiya shi kuma dama ba fadai makaho ne fa atahu bi hadaya kasira sai zo da kyauta mai yawa fa kana sai ce ma hahuna laka ajma duk abin da ka gani din nan kai na tattarowa in anta shafaitani in ka warkar da ni to na baka wa qala sai in ni la ashfi ahadan ni fa bana warkar da kowa dan shi ba fada ya dauka shawarar da suka yi a fada a tura yaron nan ya je koyi tsafi tsafin har kai wannan matsayin ne shi bai san wannan musulunci bane sai ce ni fa ban warkar da kowa inna ma yashfi Allahu Allah ke warkarwa ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da autullah fa shafak in ka yarda da Allah roƙon maka Allah Allah ya warkar da kai jama'a kun ji ɗanɗanan kalmar salaf malaman farko ba sa bugun kirji su ce a ah, yau ai mu dama ba na wasa ba ne yanzu kun ga da ya ce in ka warkar da ni sai yaro ya ce ba ni ke warkarwa ba Allah ne in ka yadda da Allah roƙan maka Allah Allah ya biya maka bukata malaman farko haka suke komi nasu Allah ne amma yan baya da ya dan yi abu sai ya ce ah yo <laughs> ai dama mukan ai ba na wasa ba ai <laughs> ba dai ku gani ai mukan <laughs> ai kadan ne ma rana ce ta husufi da hantsi jama'a a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai yi sallah mutane sai ya dace daidai lokacin dan shi ya rasu sai mutane suka ce kaga wannan da babban mutum ne gashi har rana ta kisfe saboda rasuwar shi sai manzo Allah ya ce ƙarya ne manzo Allah ya ce rana da wata ba sa kisfewa dan wani ya zo duniya ko dan wani ya mutu laifi aka yi wa Allah Allah yake rikita mutane dan su faɗaka dan haka ku yi sallah ku yi istighfari wallahi jama'a ku sani da cewa ƙarya ba za ta ɗaukaka darajar mu ba sai me sai gaskiya haka a faɗa mutane gaskiya kawai yanzu wannan yaron zai iya kambama babban riga guda biyar ya kawo rawani da tumakasa da majanyi da alkyabbu da ɗora da an yi magana ya rinka ji kamar daga saman bakwai ya faɗo amma sai ce a Allah ne ke warkarwa in kana so in maka addu'a kai imani sai roki Allah Allah ya warkar da kai shikenan fa amana billahi sai yadda da Allah ta'ala fa shafahu Allah ta'ala sai Allah ya warkar da shi fa atal malika sai ya tafi fada ya je wurin sarki fajalasa ilaihi kama kana yajlisu ya je zauna a wurin sarki yadda ya saba fa qala lahu malik sai sarki ya ce da shi man radda alayka basrak wa dawo maka da ganinka qala sai ya ce rabbi Allah ubangiji na qala sai ya ce walaka rabbun ghairi kana da wani ubangiji banda ni kuma qala sai ya ce rabbi wa rabbuka Allah Allah ne ubangiji na kuma Allah ne ubangijinka fa akhadahu sai sarki ya kama bafadan shi falam yazal yu'azzibuhu sarki ya rinka ɗanɗana mishi azaba hatta dalla Allah da azaba ce azaba sai ce a'a yaron nan ne fa ma ya nuna min wannan hanya faji a Bilgulami aka je aka kamo yaro Faƙala lahul maliku sai sarki ya ce ai bunayya ya kai ɗana kad balaga min sihiri kama tubri'u al-akmaha wal yanzu tsafin naka hayya kai kana warkar da kutare da makafi wa taf'al wa taf'al kana bada magunguna iri iri fa qala sai ce inni la ashfi ahadan ni fa bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala Allah ne yake warkarwa fa akhadahu sai sarki ya kama yaro falam yazal yu'azzibuhu sarki ya rinka ɗanɗana mishi azaba hatta dalla ala rahibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yaro ya ji wuya te wuya sai ce a ni ma wani malami ne ya koya min wannan karatun <laughs> yawwa faji abin rahibi sai aka je aka kamo wannan malami faƙila lahu sai aka ce da malamin irji an dinik ka bar addininka kun ji jama'a irji an dinika ka bar addininka ka yi ridda fa'a ba sai ya ƙi malam kahfani yake cewa addinu ra'asul mali fastamsik bihi addini shine jali ka rike shi da kyau ba a sassauci game da addini ko kaɗan jama'a a ce muku fanatics a ce muku terrorist a ce muku fundamentalist duk abin da za a ce muku ku rike addinin gam gashi dai bar addinin ka fa a ba sai ya ki fada abil min sharif ya ce a kawo zarto zarto irin na kafintoci mawdi al-misharu fi mafraqi ra'sihi ya aka sanya a tsakiyar madigar shi tsakiyar kanshi fa shaqqahu aka rinka fafura shi kamar yadda ake fafura katako sai da aka tsaga shi biyu hatta a ashqahu har sai da bangarori biyu na jikin shi wannan ya dama wannan ya hagu jama'a kun ji fa saboda me aka yi mai haka saboda addini don kusan cewa sarakunan gargajiya da gaske suke akan gargajiya kuma akan tsafi da gaske suke shi sa duk wani sarki da ya san shi sarkin musulunci ne wallahi kare sake da su ce mai sarkin gargajiya gargajiya ma guzanci ke sarkin musulunci to sarkin musulunci musuluncin kuma eh da gaske don haka duk wannan faduwa da ake a fada a gaban ku ku tuba kafirci ne duk wanda ya zo ya miƙa maka hannu sarki ku yi musafaha hadisi sahihi cikin tirmidhi manzo Allah ya ce sai zunuban ku su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkabe ganyanta. amma a faɗi a yi sujuda gaban sarki wannan zunzurutun kafirci ne irin kafircin bush ya kamata sarakuna ku gane wannan kuma ba abin da ya kafa fada ku bane kuma kun ci amanar dan hodiyo dan duk fadojin nan dan hodiyo ya kafa su dan me dan musulunci ya ce musu ku yi tafsiri ku karanta bukhari ku karanta musu risala a ji aqidar salaf sannan a ji fiqhun maliki abinda dan hodiyo ya ce musu ke. sai suka ci amanan mutane suka je suka ibo malaman bid'a suka ibo malaman tsafi suka hana mutane saduwa da su wai sai an zo ba za a taɓa jin sarki yana karanta a mutane addinin musulunci ba sai an zo wani governmental policy matsalar sensox ko matsalar allurar rigakafi wai sai ka ji sarki wai yana cewa wai jama'a su fito su allurar rigakafi duk sarkin da ya haka ya ci amanar mutane sai Allah ya kama shi ya tuhumce shi akan wannan dan hodiyo ya ce ne waɗannan manya-manyan gidajen a tara jama'ar gari a koya musu tafsiri da sahihul bukhari da risala abin da dan hodiyo ya ce ku yi kenan aka watsar da addinin musulunci aka koma gargajiya don haka za ka ga duk inda sarkin gargajiya yake sai ka samu yana faɗa da malaman addinin musulunci gashi dai nan gashi malami ne wai ya bar addinin shi ya ce ba zai bari ba ku dubi rashin imani zarto aka sa aka rinka fafura tsakiyar kanshi har sai da aka raba shi biyu me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da Allah kawai shine laifin da suka yi to Allah ya kyauta to sun maji a bijalisil maliki sai kuma aka kamo bafade faƙila na hurji an dinik aka ce mishi bar addinin ka fa'a ba sai ya fau bi al sharu fi mafriq ra'sihi shi ma sai aka sa zarto a tsakiyar kan shi fa shakkahu bihi hatta ka a sarkin ya sa aka tsaga shi har sai da ɓangarori biyu na jikin shi suka faɗi jama'a kun ji ba fadan sarki ma saboda ya musulunta ya ce Allah ne abin bautawa amma kun ji sarki bai yafe mishi ba shi ma ya kashe shi sun maji a gulami sannan sai aka kamo yaro faƙila lahurji an dinik sai aka ce ka bar addininka to a nan ina son ku natsu da kyau hanyar da aka bi aka kashe malamin da hanyar da aka bi aka kashe bafadan ba irin ta aka bi aka kashe wannan yaron ba da aka ce wa yaro bar addininka fa'aba sai ya ƙi da aka ce wa wancan malami bar addininka fa'aba sai ya ƙi sai aka kashe shi malami da ya ƙi sai aka kashe shi yaron fa fada fa'ahu ila nafarin min ashabihi sai sarki ya danka yaron zuwa ga wasu fadawa faƙala sai ya ce izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku je da shi tsoro ruwan dutse kaza fas'adu bihil jabal ku hau da shi saman dutsen fa idza balagha zirwatahu idan ya kai kololuwar dutsen fa in raja an dinihi wa illa fatrahuhu ku ce mai ya dawo ya bar addini in ya kito ku je hoshi to yanzu wace hikima ce ta sa shi yaron ba a kashe shi ba saboda ana ganin shi akwai saura ko akwai yiwuwar a iya karkato da shi matasa kun gane saƙon tsoho kam an san no compromise ka samu tsoho dan shekara saba'in a cikin muciya yanzu ka ce fito da gajeren wando da hula hana sallah ya sawo canvas ya wuce yana 440 a nan za a bashi miliyan goma ba zai ba baba za a baka kujerar hajji ba zai ba baba za a kai ka makka kai hajji kai umara ba zai ba me yasa duk abin da ya kama ya kama kenan amma matashi ana ga akwai yiwuwar a dawo da shi don haka ku kai shi tsoro ruwan dutse ku tsoratar da shi za a je ho kafa fa zahabu bihi fa sa'adu bihi aljabal fa qala allahumma ma bima shi'ta da aka je tsororuwar ruwan dutse ga suna neman su jeho shi sai addu'a dan haka kun ji matasa waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan azzaliman 'yan siyasa da waɗannan miyagun 'yan boko waɗanda suke son su ga bayan ku sai kun haɗa da addu'a wani tsohon soja ne ya miƙe a wurin wani taro da aka yi a kaduna yake cewa ɗan siyasa ne a yanzu yake cewa waɗannan matasan 'yan siyasa da matasan addini da ke kawo mana cikas game da harkar siyasanmu wadda muka zuba kuɗinmu a ciki muka kafa ta za mu ga mun yi maganin su ko da zai kai ga ma'auran musu da 'ya'yanmu ne kun ji jama'a za su iya ɗaukar ‘ya'ya su ba ku ku aura don su canza akalar aƙida ku don su canza akalar siyasar ku wannan tsohon sojan ku da yake makiri ne sai gashi ya haka ya ɗauki yashi ya ba wani ɗan siyasa ya sake ɗaukar ɗaya ya ba wani ɗan siyasa kwana biyu sai aka ce wancan sai dawo cikin jam'iyyar nan da nan sai dawo yanzu na biyun yana nan shi ma ana karkato shi kafin 2011 shi ma zai komo cikin jam'iyyar sai da na je na tara ɗaliban jami'ar islamiyya a madina bara waccan na ce musu kun ji mummunan manufar 'yan siyasar najeriya a kan kuna nan kuna koyan addinin musulunci su kuma suna can suna ga suna da 'ya'ya tsala tsala kyawawa kana cewa kana so za a ɗauka a baka a baka duk abin da kake so a kan ba maka kwana biyu sai a lalata maka addini addinu ra'asul mali fastamsik bihi matasa ku zama masu tsaurin rike addini ba a sassauci game da rike addini ku zama masu tsauri don waɗannan makiran 'yan boko da 'yan siyasa to sai ana sa musu buldoza ta aƙida ana rugurguza su ku kiyaye da kyau ba don komi ba saboda ku kuna son ai adalci su kuma suna son ai zalunci yau ba ku ga matasan bauchi ba da Allah ya taimake su kawai ba alkawari aka yi ba ba gayyata ta aka yi ba kawai sai na dira garin bauchi ashe sun shirya za su yi amfani da matasa za su yi magudi ana sa matasa suna ta cin mutuncin mutane yan kalari yan daba har ya kai in aka san kai kana kiyayya da jam'iyyar da take cikin gwamnati sai a turo matasa kamar karfe tara na dare kamar su talatin sai su faɗo gidanka duk su zina da matanka da 'ya'yanka a cikin garin bauchi ku kai musu kasar ɗin nan su ji ku da muka je muka yi wa'azi kamar an faɗa min kuma wallahi ban san maganar ba sai na ce matasa siyasa ta zo ana so za a amfani da ku to ku juye a kan waɗanda suke so su yi amfani da ku sai Allah ya sa albarka wannan magana shine matasan nan suka yi abin da suka kira a kasa a tsare a raka in aka saka ƙuri'a sai su tara a barsu. su raka sai an kirga in aka je ana kirga a yi nuku-nuku a yi nuku su ki tafiya a ɗauki tiya gas a jefa musu in suka shaƙa sai su tace sai su dawo sai sun tsaya dai haka suka yi da haka suka samar da gwamnatin da take yanzu da izinin Allah a garin Bauchi matasan sabon garin Zaria kuka kasa matasan Zaria kuka kasa gashi nan yanzu jangon ne akan ku sai an sadaukar ake samun abin da ake samu mawaƙi ya ce mai tsoro ba shi gwaninta kowane ne kuma ko ɗanwa kuna jin tsoron tiya gas kuna jin tsoron bindiga ba za ku kai ga abin da kuke nema ba haka za ku zauna cikin kaskanci ku zaɓi mutanen da za su yi muku adalci sai a bi a murɗe sai a turo tiya gas sai a turo mobile police mobile police din don kuka kukan kura za su kashe uku ku kuma ku kwace kuna kwacewa shi shikenan sai ku yi declaring amma ba za ku iya ba kuna tsoron mutuwa mutuwan nan da kuke tsoro ita su sardauna suka yadda suka karɓa suka kare muku mutunci ko kuma yanzu ba za ku yadda ku mutu ba saboda yan baya haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci don su waɗannan sun sha alwashin zalunci sun ce sun zuba kuɗin su ne sun kafa zalunci kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci saboda haka matasan zariya sai kun dage 2011 is a year of challenge is supposed to be a year of change ya kamata a samu canji zalunci a yi jana'izar shi 2011 amma ba haka ba zaluncin ya yi yawa jama'a wuta da aka ce ana bayarwa awa goma sha biyu duk najeriya ana bayarwa ku dubi yadda ake muku a zaria maka ba ku awa uku sai a ɗauki saboda me ba ku da wanda zai magana ba ku da wanda zai magana ba ku da wakilai ba ku da wanda yake wakiltar ku dole ne sai kun tashi ba wanda zai muku wannan aikin ku za ku tashi ku yi wa kanku ku za ku tashi ku hana zalunci sanda 'yan siyasar makka suka haɗa zalunci aka haɗa kai da sarakunan gargajiya aka zalunci annabi da shi da jama'a shi aka ce a daina magana da su a daina siye a daina siyar musu aka takura musu jama'a in san cewa wani matashi ne ya miƙe ya ce wallahi ba za ta sa'u ba aka ce me kake nufi